الزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك وإنا من قيسوات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wadda shine yammacin tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1435 wadda kuma ya daidai da shida ga watan bakwai shekara ta da 2014 miladiya jiya in za mu tuna malam ya karanta har ya zuwa aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul azab amma mun fara fassara ta lokaci ya gure wannan ya bayu zuwa ga dole mu maimaita ta sai mu tashi daga kanta allah ya sa mu dace kafin haka muna sanar da al'umma cewa hukumar wato sss sun shelanta sun fara daukan ma'aikata kuma suna bukatar waɗanda suke da digiri graduate kenan ko first class ko second class offer wannan shine abinda suka ba da sanarwa a kansa daga yanzu har ya zuwa shigowar watan takwas da aka muna fatan waɗanda suke da wannan su shiga allah ya taimaka tambaya ɗaya za mu amsa cikin tambayoyi wannan yana cewa da Allah ya yi masa cikakken bayani don gane da sun ma'atin musu ya ma laili la'akari da wasu suna hujja da shi cewa ba a shan ruwa da wato da zarar rana ta fadi ana shan ruwa ne bayan an shiga dare tun da Allah ya ce ilallai. to wannan fahimta fahimta ce wadda yake mutum biyu ne kadai suke da shi da 'yan shi'a da waɗanda ke cewa su ne 'yan galagato waɗanda ba su yadda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ne suke dogaro da cewa sai an shiga dare ba sa shan ruwa sai taurari sun fito sai dare ya shiga dare sosai wai menene hujjar su ubangiji ta'ala ya ce sun ma'atin musiyama ilal laili dare dare yana da farko yana da ƙarshe ka tambayi mutane waɗanda suke da wannan fahimtar menene farkon dare menene ƙarshen sa sannan da aka ce ilal laili farkon dare ake nufi ko ƙarshen dare sannan kamar yadda nassin alqur'ani ya nuna dare ma Allah ya raba shi kashi uku ne alimallahu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila to a ina za a sharuwa ruwan nisfuhu ko sulusuhu ko ta'ifatu min allazina wa akali ko sulusai shi idan ka ta ilal lailin ne kai shiru a ina za a dauka a yi sallah a sha sannan wannan aya annabi aka saukarwa sallallahu alaihi wa sallam da haka yayi azumi wani lokaci yake shan ruwa ya fahimci ayan ko bai fahimta ba in ko ya fahimta to yakan sha ruwa ne bayan faduwa rana ya inganta hadisi daga umar dan khattab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'ib ya ce yayin da duhun dare ya taso daga gabashi a lokacin da rana kuma ta fada sannan wato yini ya kauce daga yamma to mai azumi ya sha ruwa da afṭara as-sa'im sana annabi sallallahu alaihi wa sallam ce la yazalu an-nasu bi khairin ma ajalul fitra mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta bude baki da haka layl yana da farko farkon shi shine faduwar rana gurubu shamsi shine farkon dare daga nan daren ke farawa har ya kai sulusul akhir wanda shine mafi daraja daga cikin darare Allah ya samu dace da haka ila layl ila inna lil ghayat ce ba lil istidrak bane ba da istidraki bane da na istidraki ne sai ka ce to baduwar rana bai wadatar ba dole sai an shiga cikin duhun daren wanda zai iya amsa sunansa dare adatan amma lil ghaya ce matukar rana ta faɗi an shiga dare wannan shine fassarar da malamai na duk duniya suka tafi akai iman da waɗancan masu miyagun akidu guda biyu to su kuma dama ba anan suka tsaya ba ma ba magana shan ruwa bane ba kadai ita kanta azumin ma suna da tuhuma akan ta dungurungun azumin masu suna da tuhuma akan ayi ta ko kar ayi da mutumin da ke da wannan tunanin dan yayi jayayya akan bude baki ai karamin kari <laughs> Allah ya sa mu dace za mu tashi a farkon aya ta shida bismillah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 بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا ubangiji ta'ala ya ce annabiyu lallai fa annabi aula bil mu'minina min anfusihim shi ya fi cancanta musulmi su so sama da kawunansu malamai suka ce aulawiya anan yana nufin muhabban. shi ya fi cancanta ku so shi sama da duk wani wanda ba shi ba sama da duk wani mai imani sama da dukkanin wani waliyi ko wani babban mutum wadda ake girmamawa ya tabbatar cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa wallabi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta a akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'i nabi sallallahu alaihi wasallam yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa dayan ku ba zai zamto mai cikakken imani ba sai lokacin da zamana na fi soyuwa a ransa sama da ransa sama da ɗansa sama da dukiyarsa sama da dukkanin mutanen duniya baki daya har ila yau cikin bukari umar dan khattab Allah ya kare yadda a gare shi wata rana yake cewa ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya manzan Allah kai ka fi soyuwa a raina sama da duk wani wanda ba kai ba sai dai raina kadai shi na fi so annabi sallallahu alaihi sallam ya ce masalla ya umar a ba a haka ya umar hatta akuna ahabbu ilaika min nafsika ba za ka zamto mai cikakken imani ba sai na zama na fi soyuwa a gare ka sama da ranka wannan ya sababta umar dan khattab nan take ce ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi Allah ya manzan Allah kai na fi so kai ka fi soyuwa a raina har ma da raina kafi kafi soyuwa a raina sama da raina faqala al'ana ya umar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ne imanin ka ya kai geji yanzu ne imaninka ya cika malamai suna cewa aulawiyan nan yana da alaka da hadisan da annabi sallallahu alaihi sallam ya ce zai ɗauki ragamar bashin al'ummarsa ranar tashin alkiyama ya tabbata cikin bukhari daga abu huraira allah yadda da shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min mu'minin illa wa ana aulan nasi bihi fi duniya wal akhirah babu wani mutum mumini face na fi shi daraja na fi shi kima na fi soyuwa da shi a gurin kowa da kowa duniya da lahira yace faqra'u in shi'tum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu yace in kuna bukatar dalili ko hujja ku karanta ayar da ubangiji ta'ala yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim yace fa ayyuma mu'mini dukkanin wani mumini tara kamalan da ya mutu ya bar dukiya to falyarifku asabatuhu man kanu danginsa su je su gaje shi ko su waye su maza ne su ko mata ne su iyayensa ne ko yayansa ne su je su gaje shi amma wa man taraka dainan wanda ya mutu ya bar bashi da nufin ya biya kuma bai da abin da zai biya au ya'an ko ya mutu ya bar wani dukiya da ya narke a kansa lallan ba shi jari dan a juya a cire ba sai dukiyar ta lalace ya zama yanzu dole ciko ya biyo shi ba wai ya karba da nufin bashi bane ba ya karba da nufin kasuwanci amma dukiyar ta riga ta daidaice ta lalace ko wani dalili daga cikin dalilai ko a bashi ajiya wani abu ya zo ya tafiyar da abun kuma mutane su kiyar su ce sai ya biya wannan duk ana ce masa baya yana daga cikin abubuwan da ke hawa kan mutum ba tare da yayi niyya ba to duk mutumin da ke da wannan a kansa kuma bai da halin da zai biya kuma ya yi iyayensa ya biya daga cikin mummunai ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyatini fa ana maulahu yazo ya same ni ni ne majibincin sa ni zan biya dalili yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim shi ya fi cancanta ya tausaya al'ummarsa sama da yadda suke tausayin kansu Allah ya samu dace wani lokaci imamul bukari ya rawaito cewa falamma fataha fataha Allahu alaihi alfutu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam budi malamai suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu buɗe tun daga yakin khaibara shekara ta shida bayan hijirarsa a wannan lokaci ne ya samu shekara ta bakwai bayan hijira lokacin ne ya samu cikakkiyar buɗe wadda dukkanin al'umma musulmi sai da suka wadata sakamakon haka saboda an samu ganima mai ɗimbi yawa a koka mabambanta wanda wannan ya rabautar da muminai da yawa sun samu abun yi wasu sun samu sana'o'i wasu sun samu wurare wasu sun samu matsuguni da makamantan ire-iren waɗannan wasu sun samu gonakin da suka ci gaba da nomawa to wannan yasa duka aka samu wadata lokacin da aka shelanta neman taimako sai ka samu kowa ya kawo ai ba za mu manta ba usmanu bin affan yana daga cikin wanda suka yi hijira kuma ya bar dukiyar shi a makka amma lokacin da aka zo yakin tabuka shi kadai ya ba da raƙuma 300 da kayan da ke kansu da abincin da wanda za su hau za su ci da abin da za su bari a gida da makaman da za su yi amfani da shi shi kadai ya ba da tankin yaƙi 300 to kai kasan san wadata a lokaci to wannan ya ba da daman annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ba da shela yake cewa daga yau ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fi cancanta in dauki dawainiyar mu'minai sama da yadda suke ɗaukan dawainiyar kansu faman tuwfiya wa alaihi dainun duk mutumin da ya mutu sannan ga bashi a kansa ya ce fa alayya qada'uha bashi ni ne da biyanta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man taraka malan wanda ko ya dukiya fali warasatihi a rabawa magadansa baya bukatan komai a cikin dukiyar wanda ya mutu a rabawa magada amma in ya bar bashi to anan ne shi kuma ya shigo ciki yace matukar yana da bashin da za a biya to a a tambaye shi shi sallallahu alaihi wasallam amma da sharadi guda biyu sharadi na farko ko uku kai sharadi na farko bai karbi bashin dan kawai holewa ba mun fahimci wannan na biyu ya yi kokarin ya ga ya biya kuma yana da niyan haka na uku kuma bashi da shi ga niyyar a ga babu kudin ga kuma dalilin da yasa ya karbi bashin dalili ne da shari'a ta yadda da shi to annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk musulmin da ya mutu da irin wannan bashin shi ya dauke masa to mu Allah ka dauke mana bashi ma tun daga duniya domin bashi musiba ce Allah ya tsare mu Allah ya raba mu da ita sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya fi dacewa gurin karantar da al'ummarsa duk wani malami da zai kawo aya ko ya kawo hadisi ko ya ɗora mutane akan wasu al'amura in har zai sa ra'ayinsa to wannan hadisin ra'ayin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinjaye wannan ra'ayin wannan malami mu fahimci wannan da kyau duk yadda al'umma ke ganin girman sa duk yadda suke ganin kimarsa in dai zai bankar aya ya sa ra'ayinsa to ana daukan hukuncin Allah ne da hukuncin manzon Allah ya shi. domin babu wani wanda ke da hukunci a addini sai abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ya inganta cikin bukhari cikin sunan na imamu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi daga abu huraira cewa innama masali wa masalu ummati ka masali rajulin istauka da nara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misali na a tsakankanin al'ummata kamar misalin mutumin da ya tafi daji ne sai ya hura wuta cikin duhun dare daga hura wutansa faja'alati dawabu wal farashu yaqa'na fihi sai ga kwari da fari da sauran kyankyasai da sauransu tunda sun ga wuta sai suna tsalle suna kokarin fadawa cikin wannan wutan yace wa ana Ahizun bi hujazikum wa antum taqhamuna fi yace ni ina rike da kugunku ne ina hana ku ku kuma kuna kokarin sai kun fada wato kamar an hura wuta ne al'umma suna ta yunkurin sai sun shiga manzan Allah kuma yana tattare mutane in ka yadda da tarewar da yayi sai ka tsira daga wuta shi yasa yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad ba? in dai shi ka bi to kuma ba kai ba shiga wuta har abada da haka annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wasu ka ce saboda hukunce hukunce duk wata hukunci wadda ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi ba ba hukuncin Allah bane to wannan hukuncin ba abun karba bane ba Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima bangiji ta'ala yace wa azwajuhu ummahatukum sannan matansa gaba daya ummahatuhum iyaye ne ga su mu'minan damiri anan yana koma zuwa ga almu'minu annabiyu aula bil mu'minina to almu'minu sai sai Allah madaukakin sarki yace wa azwajuhu matan annabi ummahatuhum su kuma iyaye ne ga mummina duk mutumin da ke da'awar imani to matar annabi mahaifiyarsa ce idan kana gawon da imani cewa kai mumini ne to tabbas matan annabi iyaye ne a gare ka so ko wanda ya dauke su da wannan matsayin da Allah madaukakin sarki ya ba su kuna ganin zai zage su ga wata gida matarsa mahaifiyarsa ma da ya tashi ya gani wata gida ko kawai bata iya ba irin karatun da ne na mutanen da na macijin kabari na kunaman kabari duk shi ta haddace karatun turmi bata san komai ba na addini farillan sallah ko alulansu duk da ta yan shiya so dan girman Allah mu yi makan mu adalci waɗannan da wadda ke da wannan akidar na farko suna ganin alkur'ani bai cika ba suna ganin matan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su yan iska ne suna zagin abokan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsine musu suna kuma ibada da tsinuwar sannan a ce za a yi kwamiti wai don samar da zaman lafiya a ce an sa su yana daga cikin kuskuren da gwamnatin jihar kaduna take kokari ta tabbaka ba a rantsar ba amma mun samu labarin an kafa wani kwamiti na mutum shida ahalus sunna biyu yan dariƙa biyu sannan yan shi'a biyu wallahi wannan kwamiti ba zai haifar da ɗa mai ido ba domin mu sani an kafa kwamitin ne don sulhu reconciliation committee suka kira shi to idan ko reconciliating zai yi zai amfani ne da qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi bai yadda da shi ba bai yadda da qur'anin ba bai yadda da hadisin ba to ta ina zai wa mutane sulhu sannan zai zagi annabi kai za ka yi ma Allah salati sannan kuma an haɗa shi da kai a ce ku yi aiki kuma wai ku samar da zaman lafiya ta ina ai rikici daga cikin kwamiti za ta fara gwamnati tana da wani tunani wanda yake wawan tunani na cewa wai eh, ai ita shugaban kowa da kowa ne shugaban kowa da kowa babu addini a cikin shi ne sannan in ƙananan ƙungiyoyi ne na addinin musulunci ai ba shi a bace kaɗai muke da shi a kaduna muna da yan kalaka to ina dan gungu ina members din shi a kwamitin akwai wasu a yankin makarfi bau da ikara waɗanda su ba sa ma hudda da kowa karatun qur'ani kawai suke ba sa sallah sannan duk wanda ya mutu a inda ya mutu nan za a hakira ne a binne shi a yi plastan gurin wani kawai cikin su ya auri matarsa in ka tambaya a ce ya yi tafiya suna nan a kaduna su me yasa ba kawo membobin su ba so ba za mu yarda da wannan ba don haka muna ba wa gwamnati shawara ta tsakani da Allah idan suna bukatar sulhu to su bar al'umma su tafi akan abin da suka yi ittifaki a kansa menene muka yi ittifaki a kai mun yi ittifaki a kan annabi babu wani dan dariƙa ko ɗan izala da ke musanta annabtar annabi babu wanda ke da tuhuma a akan sahabban annabi babu wadda ke da tuhuma akan iyalan annabi babu wanda ke da tuhuma akan alkur'ani babu wanda ke da tuhuma akan alqilla babu wanda ke da tuhuma akan sallah ko aikin hajji ko azumi ko dukkanin rukunin musulunci daga yan izalan har yan ɗarika mun haɗu mun yi ittifaki sannan ko sulhu za su yi qur'ani za su ɗauko kuma kowa da shi yake tinkahu sai ku kawo wanda bai yarda da alqur'ani ba ku ce kun sa shi cikin kwamiti kuma kuna nema zauna lafiya bayan Allah ya gaya mana annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ummahatuhum wani ya tsine musu nan ku ce a zauna lafiya kuma gwamnati in tana bukatar a zauna lafiya to dole a kiyaye mutuncin annabi wallahi sallallahu alaihi wasallam dole a kiyaye mutuncin shi ko arna suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga yadda kasar take zama ya mu tsewa ki to kuma ba za mu lamunta ba wallahi ba za mu lamunta ba saboda haka muna ba su shawara ta gari in sun gyara ba biya wa ne ma dama ba a rantsar da kwamitin ba amma mun samu labari a kanta Allah ya shiryar da mu annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillahi mu'minai ulul arham waɗanda suke ma'abota jini ma'abota dangantaka ma'abota tsatso su suka fi cancanta da su gaji dangin su sama da waɗanda suke mumminai muhajirai da al'ansar wannan aya wannan gaba ta sauka ne don ta share abin da ya faro farkon hijira lokacin da aka yi hijira aka koma madina an samu mu'akhat tsakanin muhajirun da lansar wannan mu'akhat din har ana gado da shi wane muhajir ne abokin wane al'ansar in ansar din ya mutu muhajir din zai gaje shi in muhajir ya mutu ansar zai gaje shi ga dangin muhajir kaninsa ko wansa amma ba ba shi gado ba sai a ba wa wanda yake al'ansar sannan na biyu akwai waɗanda sun musulunta suna suna makka ba su riga sun yi hijira ba ubangiji ta'ala kuma ya ce wallazi na amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min shay hatta yuhajiru da haka sai zamana ana at-tawarus bil hijra in ka yi kaura ka zo mahaifinka ya zo ya mutu zaka gaje shi amma mahaifinka ya mutu kai kana can kana musulmi baka yi hijira ba to ko ya mutu baka da gadansa malakum min walayatihim min shay' daga baya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya kamar yadda Abdullahi ibn Zubair ya rawaito daga mahaifinsa Zubair ibn al-Awwam yake cewa annabi wato wa ulul arhami ma'abota zumunci ma'abota dangantaka ba'duhum aula bi ba'din sashin su su suka fi cancanta su gaji sashi fi kitabillahi a cikin littafin Allah min ne saboda mu'minai wal muhajiri ne da kuma muhajiru. malamai sun ce almu'minun anan yana nufin al-ansar almuhajirun kuma yana nufin al-quraish waɗanda quraisha wanda suka yi hijira suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai ku yi wani abu na kyautatawa kawai zuwa ga majibintan al'amuran wannan ansar ne kai muhajir ne kuna da abota to yanzu an soke batun maganan gado ba zai gaje ka ba sai dai dangin ka su gaje ka to amma zaka iya daukan wani kyauta ka ko ka wasici kafin ka mutu cewa in na mutu abawa ne abu kaza illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa Allah ya ce kana zalika fil kitabi mastura wannan doka ce wadda tuni ta kasance a cikin littafi a rubuce malamai sun kai komo gurin wani littafi Allah ke nufi wasu kai tsaye suka ce lauhul mahfuz ake nufi domin Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin imamu mubin kuma shine lauhul mahfuz da haka kana zalika fil kitabi masdura ai fi kitabin mubin din can ne wancan da Allah subhanahu wataala yayi magana وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل سيتي في كتاب مبين suka ce wannan lauhul mahfuz din shi ake nufi da kitabul mastur ana wato mastur ana wallahu alam amma lallai lauhul mahfuz ya shiga ciki qur'ani ya shiga ciki domin lallai Allah madaukakin sarki ya bayanin gado cikin suratul nisa da wasu daga cikin ayoyi na alkur'ani ya yi bayanin kuma yadda ake wasici shi ma dai a cikin alkur'ani ya yi bayanin matsayin annabi ya yi bayanin matsayin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam duka a cikin alkur'ani kuma yadda yake da siffar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani haka yake a taura da injila allazi yajidunahu maktuban indahu fit taurati wal injil da haka sananne ne a cikin waɗancan littattafan sannan kuma sananne ne a lauhil mahfuz aya ta gaba ta ce وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم نعم. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم نعم. وأخذنا منهم غليظا نعم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وإن أخذنا وبنجي تعالى تنا لوكة دمكريك من النبيين ميثاقهم القوري دقاء النباوة wani alkawari ne nan ubangiji ta bai bayyana shi ba amma suratu ali imrana ta kwaso alkawarin ta kawo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 za kuma su taimake shi wurin yada awasa suka ce mun ji kuma mun bi kuma mun yadda a aqarartum ala zalikum isri kun yadda da wannan a matsayin kun tabbatar kun yadda da wannan a matsayin alkawari tsakani da ku qalu aqararna suka ce tabbas mun tabbatar to anan sai Allah ya ce wa id akhadna minan nabiyyin mithaqahu tuna lokacin da muka karbi alkaura daga annabawa wa minka da kuma kai kanka muka karbi alkawari da kai cewa zaka isar da sako wa min nuhin haka kuma annabi nu muka karbi alkawari a gare shi wa ibrahima muka karbi alkawari wurin annabi ibrahim wa musa wa isa isa ibn maryam muka karbi alkawari a wurin annabi musa da annabi isa dan maryama waɗannan guda biyar din ubangiji ta'ala ya ambace su ne min babu atfil khas al fadin cewa wa iz akhadna minan nabiyina muka karbi alkawari daga annabawa waɗannan annabawan su annabi muhammad su annabi nuhu su annabi ibrahim su annabi musa su annabi isa duk sun shiga ciki to amma nan sai aka keɓance su saboda su da matsayinsu da darajarsu waɗannan su ake ce ma ulul azmi minar rusul da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ulul azm sune waɗannan guda biyar sune Allah ya kawo cikin shura da yake cewa shar'a lakum min ad din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka kaga ga annabi nuhu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu din wala tatafarraqu fi da'awat tauhidi shine alkawarin da ubangiji ta'ala ya dauka tsakanin shi da annabawa Allah ya ce wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun karbi alkawari daga gare su alkawari mai girman gaske Liyas as-sadiqina an sidqihim dan ubangiji ta'ala ya tambayi as-sadiqina masu gaskiya an sidqihim daga gaskiyarsu su waye as-sadiquna malamai sun ba da fassara guda biyu wasu kai tsaye suka ce annabawa da manzanni ake nufi as-sadiqina kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin wasu daga cikin malamai suka ce a malamai da ke yada da'awar da annabawa suka bari su ne as-sadiqina ina fata mun fahimci wannan domin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta almuhajiruna cewa ai su ma as-sadiquna ne sannan ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina da haka sai suka ce malamai nagari waɗanda suke da'awa akan da'awar da annabawa suka bari suka ci gaba da yaɗa shi suka ci gaba da gwagwarmaya gurin tallata shi waɗannan su ne as na za a tambaye su an sidiqihim kan wannan da a wadda suka yi ranar tashin alkiyama to amma dai wancan fassara ta farko ta fi zamtowa gaban miya domin ta yi hujja da wancan ayan wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin ubangiji ta'ala yace wa adda lil kafirina azaban alima kuma lallai Allah ya yi tattali ya yi tanadi ga kafirai azaba mai radadin gaske Allah ya tsare na'am يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم كثيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم نعم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت daga kan wannan aya da malam ya karanta ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallah kusan har ya zuwa la illam yantahi al munafiqina wal ladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina har ya zuwa mal'unina aina masu kifu ukhidhu wa qutilu taqtila waɗannan bayanai ne waɗanda suke da alaka da ghazwatul ahzab ghazwatul ahzab sunanta ne ma ubangiji ta'ala ya sanya ma wannan sura haka suratul ahzab akwai bukatar mu san wannan tarihin mu san yakin mu san yadda yake sannan kuma sanin tarihin zai taimaka mana gurin fahimtar ayoyin da zamu karanta tun daga kan wannan aya dan haka zamu karanto jawabi na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suka yi tafsirin alkur'ani abu abdullahi muhammad ibn ahmad ibn abi bakr ibn farh al-ansari al-khazraji shamsuddin al-qurtubi shi ne ya yi amfani da uslubi wacce take sassaukar uslubi wurin isar da tarihin abin da ya faru a gazotul ahzab tattare da cewa wasu daga cikin malamai irin su ibnu jarir ne tabari irin su al-imam ibn kasir duk sun kawo to amma uslubin da suka yi amfani da shi uslubi ne wanda yake yake a harɗe sai dai ɗalibin ilimi ya yi bincike amma kawo shi a irin wannan manzila watakila ba zai yi mana yadda muke bukata ba imamul qurtubi yake cewa wa kana sababuha dalilin da ya sababta aka yi wannan yaƙi na ahzab yace anna nafaran min al-yahud minhum kinanata ibn rabi wasu daga cikin yahudawa daga cikin su akwai kinanata ibn rabi ibn abul huqayqi wa salam ibn abul huqayq wa salam ibn mishkam wa huyay ibn akhdab an-nadriyu waɗannan dukkaninsu yahudawa ne na banu nadir bayan su sai yace wa huza ibnu qaisin wa abu ammar abu ammar da hauza dukkanin su kuma mutane ne min bani wa'i dukkansu a cikin yankin da kai bara take ne yahudawa ne kamar guda hudu da kuma banu wa'il guda biyu suka haɗu suka tattauna a tsakankanin su humul ladina hazzabul ahzab su suka je suka zaburar da rindunoni na kafirai cewa su zo su yaki annabi sallallahu alaihi sallam wa anabu kuma suka matsa sai an yi wa jama'u suka tara dukiya mai dimbin yawa suka tara al'umma don su yi wannan aikin kharaju fi nafarin min bani nazr wa nafarin min bani wa'il kabilun nan guda biyu banu nadir da kuma banu wa'il su suka fita amma dukkaninsu yahudawa ne fa atau makka suka zo garin makka fada'u ila harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka zauna da shugabannin makka suka kira su cewa ku shirya mu je mu yaki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan a shekara ta biyar bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin watan shawwal cikin watan shawwal suka ce ku fito mu je mu yaƙe shi mu gama da shi wa wa'aduhum min anfusihim bi'aunin suka yi musu alkawari cewa za su taimaki manta da ila zalika duk wanda ya bada goyon baya akan wannan kuma an san su da dukiya an san su da dabaru na yaki da makamantarsu ƙasa ce wacce suke ta samu zaman kanta ta fuskar tattalin makamai da karfin soji da karfin tattalin arziki da haka sai suka ce za su taimaka ma larabawa in sun shirya za su yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa ajabahum ahlu makka ila zalika mutanen makka sai suka amsa musu wannan da'awar cewa sun yadda za su shirya za a fita yaki sun ba kharajal yahudul mazkurun waɗannan yahudawan da aka ambata suka fita ila ghatfan zuwa ga banu ghatfan fada'ahum ila misli zalika su ma suka kira su akan irin wannan kwatankwacin cewa su zo su yaki annabi wa qa'iduhum jagorar wannan al'umma a wannan lokaci wa kharajatul ghatfan su ghatfan suka fito za su da su ta yaƙi wa qa'iduhum uwayna ibn hisn jagoransu shine uwayna ibn hisn wadda alfazari daga baya ya musulunta sannan su ma qurayshawa suka fito jagoransu shine abu safyan ibn harb suka fita da harith ibn auf al-murri shi kuma shi ke jagorantar banu murra da mas'ud ibn rukhaila shike jagorantan ashja dukkanin su kananan kabilu ne falamma رسول الله صلى الله عليه وسلم wa وخروجهم lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari cewa ga arna sun yi taron dangi sun tattara dukkanin kananan kabilunsu sun tara sojojinsu da makamansu sun yi haɗin gwiwa da yahudawa na khaibara cewa za su zo su yaƙe shi kuma sun fito daga cikin garin makka sun nufi madina da wannan labari ya zo masa shawara ashabahu sai ya tara sahabbansa ya nemi shawararsa fa ashara alaihi salman bi hafril khandaq salmanul farisi shi ya bada shawara cewa to a haki ganuwa yadda tarihin ya faru shine annabi sallallahu alaihi sallam, ya tara su yace ku bani shawara ya zamu yi da waɗannan mutane dattawa daga ciki suka ce ya rasulullahi mu tsaya mu tsare garin mu kar mu bari wani kafiri ya shi matasa daga ciki suka ce ai maza a daji aka san su a fita waje a je a tare su kar a bari su salmanul farisi shi ba dan madina bane ba dan makka bane mutumin asalin farisa ne ya ce to mu dai a farisa idan haka ta faru idan husirna khandakna idan haka ta faru arna ko abokan gaba sun zo sun yi mana dandazo mukan hadara mukan haƙi rami ne na khandak in an ce khandak kamar ka ce ganuwa ramin za a yi shi da zurfi ta yadda rakumi in ya shiga ba zai iya fita ba za a yi shi da fadi ta yadda duk gudun doki ba zai iya tsallakawa ba sannan ƙasar za a tara shi a garin da kuke makiya ko sun zo basu da kasan da za su binne wannan rami kasan na bangaren ku sannan mayakan ku za su iya kwantawa a karkashin wannan kasar ta yadda in an cillo kibiya daga can zai faɗi cikin kasa ku kuma in kun cilla kafiri bai da abin da zai kare kansa wannan dabarar yaƙi laraba ba san shi ba salmanu ya gama wannan muhajiruna suka ce salmanu kenan namu al'ansar suka ce salmanu kenan namu manzalar sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salmanu minna ahlul bait daga nan wa kana al-khandaq awwal mashhadin shahidahu salman ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yawma idhin hur wannan yaƙi shine yaƙi na farko da al farisi akai akai da shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin da yake ɗa babawa don an riga an shi a wannan lokaci yana a matsayin na فقال يا رسول الله farisa كنا بفارسة من كسن شيء أكثر فارسة إذا خسرنا صدقنا إذا مكا أنزو to sai mu تسيمو حكي غانوا فعمل المسلمون في الخندق مجتهدين مسلمي aiki tukuru تكرو ورن wannan rami sai aka raba portion portion a ba wannan kamar misali kafa bakwai ko mita goma haka a ce to daga nan zuwa wuri kaza kai za ka tona rami mai zurfin da rakumi in ya shiga ba zai fita ba sannan mai faɗin da doki ba zai iya tsallakawa ba kuma ka kwashe kasan ka tara shi ta nan kowa aka raba masa yanzu kana tambani da za a bada irin wannan aiki a nan masallacin zai yiwu Allah ba zai yiwu ba to amma waɗannan sahabban su ne abin zagi kuma har a mutunta wanda ya zage su a yau sun kasance idan ɗaya daga cikinsu ya kammala nashi sai ya tafi gurin ɗaya shi ma ya je ya taimaka masa haka suka yi ta yi na a wannan lokaci musulmi sun yi aiki da kokarin su wa kasal munafiqun amma munafikai a lokacin sun sa kasala gaya wa ja'alu yatasallaluna liwaza suka zama na suna dan zamewa ana cikin aiki sai mutum ya ce Allah na bar gida kofa bude kuma dabbobi ma za su iya shiga su yi min barna barin dan dan leka ya wuce kenan Allah ya ce kad ya alamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza duk masu yan zazzame wannan Allah ya sani masu sabewa duk Allah ya sani to munafukai haka suka yi ta yi ubangiji ta'ala ya saukar da ayoyi da dama ya tuhumce su akan wannan matsala da suka yi ya ce kana man faraga min almuslimina min hissatihi duk wanda ya gama nashi yankin ada ila ghairihi sai koma zuwa ga wani ya ci gaba da yi hatta kammala alkhandak har aka kammala aikin haƙar ganuwa wa kanat fihi ayatun bayyinatun wa alamatun linnubuwa kai daga ganin ganuwan ka tabbatar akwai ayoyi bayyanannu akwai alamar annabta a sa saboda qurayshawa ba san da wannan ba imamu bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga barra ibn azib yake cewa lamma kana yawmul ahzab ranar da aka yi yakin khandak wa khandaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya haƙi ganuwa barra yake cewa ra'aituhu yankulu min turabil khandaq naga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ƙasa a ka ya ɗebo ƙasa na wannan ganuwa wara annil gubar jildata batni saboda ɗaukan ƙasar ƙura da ke zuba a jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam barra yace har ya rufe mini fatan cikinsa bana ganinta wa kana katira sha'ari mutum ne mai yawan gashi a jiki sallallahu alaihi wa sallam barra ya ce fasami'tuhu yartajizu bi kalamati bin ruwa sai na ji shi yana maimaita kalmomin ibn rawaha abdullahi ibn rawaha wanda yake cewa allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqana wala sallaina fa anzilanna sakinata alaina wa thabbitil aqdama illa qaina yana cewa ya allah in ba dan kai ba da ba mu samu shirya ba sadakar da zakkan duk ba za mu iya ba sallah ma da ba za mu iya ta ba ya ce Allah ka saukar mana da natsuwa ka tabbatar da mu in mun haɗu da kafirai fal mushrikuna qad bagaw alaina wa in aradu fitna abaina an ruwaito daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lamma amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi al khandaq lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarnin da a haki wannan ganuwa aradat lahum sakhratun halat bainahum wa bainal haqq sai suka samu falalan dutse a karkashin ƙasar wadda ta hana su ci gaba da da haƙar faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kama sai ya miƙe wa aka mi'wal ya karbi diga da ake fasa dutsen da shi wa wada a rida a hulahiyatal ya tuɓe wannan bargon da ke jikinsa ya ɗora shi akan gefen wannan ganuwa ya shiga ganuwar da kansa sallallahu alaihi wasallam wa sai ce wa tambat kalimatu rabbika sidikan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim yana karanta wannan yayi bismillah ya ku daga wannan diga ya buga ma wannan dutsen yana buga ma wannan dutsen kawai sai haske ya fito wuta ya fito a cikin dutsen salmanul farisi yana tsaye ya ga hasken annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗage guduma a daidai wannan lokaci a har ya ma balle ɗaya bisa uku wannan dutsen ya sake sabuwar bismillah yadda ki ɗaya bisa uku shi ma ya balle shi wuri ya yi walƙiya haske ya tashi ya sake ɗagawa da ya bugi na uku shi ya gama da dutse sai ya fita daga cikin wannan wurin zama ya je ya zauna a gefe salmanul farisi sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulallahi na ga haske a lokacin da kai bugu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'aita zalika ya salman kaga wannan hasken qala yace i eh, wallazi ba'athaka bil haqqi ya rasulullah ce eh na gani ya manzan Allah ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inni hina darabtu darba al'ula lokacin da nayi bugu bugun farkon nan rufi atli mada'inu kisra Allah ya daga mini wato katangu da benaye da gidaje na kasar farisa na sarakunan farisa na ganta a cikin wannan hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu habi aini na ganta da ido na a cikin wannan wurin sai sahabbai suka ce to ka roƙa mana Allah ka roƙa mana Allah ya ba mu nasara mu ci wannan gari mu mamaye dukiyarsu sannan kuma mu karya daularsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a sai ya ci gaba da labari ya ce da na yi bugu na biyu haske da ya tashi shi kuma sai aka nuna mini wato manya-manyan gidaje na masarautar yaman nan ba suka ce kai roƙa mana allah ya ba mu nasara mu ci gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi allah akan wani sannan ya ce da na buga na uku sai haske ya tashi sai allah ya nuna mini gidajen sarakunan ƙasar rom suka ce ka roƙa mana allah su ma allah ya ba mu nasara a kansu ya roƙi allah cewa allah ya ba da nasara a kansu aka ci gaba da hakan ganuwa har aka kammala ganuwa bayan kammala ganuwa aqbalat quraishi sai quraishawa suka iso fi nahwi asharata alafin mimman ma'ahum da kamar mutane dubu goma sojojin da suka zo da shi subhanallah min kinana wa ahli tihaba daga ainihin banu kinana da mutanen tihaba duk sun hada tare da su wa aqbalat ghaffar ghatfan banu ghatfan wasu kafirai ne da ke gefen makka su ma suka zo bi man ma'aha min ahli najd daga mutanen da mutanen najd da waɗanda suke makwabtaka da su duk suka zo hatta na nazaru ila janibi uhud suka zo suka zauna gab da dutsen uhud wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal muslimuna hatta nazaru bi zahari sallah annabi sallallahu alaihi wasallam suka fito tare da shi da sahabbai su kuma sai suka tsaya kusa da wani dutse da ake ce masa sal'a dutsen yana kallon dutsen uhudin a filin da ke tsakanin su aka haƙi ganuwa su suna nan gurin dutse su kuma suna gurin dutse uhudu ganuwan kuma baina wa bainal mushrikin yana tsakanin musulmi da kuma ainihin su mushrikai wasta'mala ala al-madina ibnu ummi maktub da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi fita garin madina sai ya sa abdullahi bin ummi maktum ladanin shi makawan ya ce to kai ne khalifa na ka rike gari shine a matsayin wazirin gari har sai annabi ya dawo to a wannan lokaci da ƙureshawa suka ga haka huyai bin akhtab wanda shi asalinsa shugaban banu nadir ne da aka tada nadir sai ya koma ƙuraiza ai ya koma khaibara daga khaybaran ne ya hada tawaga suka je makka suka zuga kafiran cewa a zo a gaba da annabi da haka tantiri ne na gasken gaske wannan yasa ya tashi ya tafi gurin banu quraiza wadda banu quraiza yahudawa ne su kuma sun yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wa sallam, cewa ba za su yake shi ba ba za kuma su taimaka ma wanda zai yake shi ba shi ma kuma ba zai yake su ba ba zai taimaka ma wanda za su yake su ba wannan alkawari an yi shi a rubuce tun tun tun farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam tun a satin farko to sai ya zama na wannan koyayya je ya ci gaba da zuga shugabansu har sai da suka yadda suka warware wannan wannan alkawari suka yadda da cewa za su taimaka ma ƙurayshawa a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam in an tada musulmi a garin su yahudawa sai su malaki garin an gama makin ajanda an haɗa ƙungiyoyi ƙungiyoyi daban-daban wannan don mu gane makidar haduwar kafirai akan kasar musulunci ba yau aka fara shi ba ba yau aka fara shi ba wasu yi mamaki lokacin da kasashen duniya suka haɗu akan iraki da babu mamaki ba ne ba tun a hazab aka yi wannan da haka shawa suka goyon banu za suka da goyon baya cewa za su yaki annabi sai ya zama na fitinar ta zama biyu ga shawa sun zo su yaki annabi sannan ga banu za a bayan annabi su ma kuma sun warware alkawari suna nufin za su yaki shi wannan fitina sai ya zamana ya zo musu gaba da baya shi ya sa Allah ya ce iz uku min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhununa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji labarin cewa sun warware alkawari sai yace musu yace ma wasu daga cikin sahabbansa in taliqu ila bani quraiza fa in kana ma qila lana haqqan falhanu lana idan ku je gurin ku ƙuraiza ku gani idan abin da aka gaya mana na sun warware alkawari gaskiya ne to ku ɓoye maganan ku zo sai ku sanar da mu kada ku yadda ku yaya ta magana in ko ƙarya ne to ku bayyana ma duniya cewa abin da ake yadawa na cewa banu ƙuraiza sun warware alkawari ku gaya musu ƙarya ne nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura sa'ad ibn mu'az da wasu daga cikin sahabbai sa'ad ibn ubada na daga ciki suna zuwa garin sai suka ji cewa banu ƙuraiza suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallam sharaf zagin sai shigo kunnen sa'ad sa'ad sai ya rama wa annabi sallallahu alaihi wasallam to da suka ga cewa fitinar ta yi girma sai suka dawo suka zo suka labarta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana gama gaya masa ya ce abishiru ya ma'asharar musulmi ya ku taron musulmi ku yi albishir ku yi majunanku albishir wa azama inda zalikal bala wa khawf musibar ta ƙara tsanani a lokacin an shuɗe sama da kwana ashirin da wani abu ana tsaye ba a tafi an nemi abinci ba ballantana a samu a ce za a iya yi ma iyali wani tanadi sannan ba a nemi abinci ba domin a kawo ana tsaye ne a fagen daga kwana ashirin da wani abu su kuma kafirai dama da shirin suka zo da abincinsu da komai suna gefe da haka tsanani ya yi tsanani wa al'umman musulmi wahala ta yi wahala wa musulmi na aduwahu musulmi musulmi sun zo ma ainihin wato makiyansu makiyansu sun zo musu min fawqihim sama su wa min tahti wa min asfala minhu da kuma kasar su wato daga banu quraiza da kuma da kuma quraish quraishawa ta nan kamar ka ce yamma da gari su kuma wannan daga gabar da gari sannan musulmi sun riga sun fito suna waje can gabar da gari babu masu tsaro sannan iyalai da 'ya'ya da mata su kuma suna can wannan haka aka samu musulmi wato aka yi musu kofar rabo aka basu a tsaka-tsaki daga cikinsu sai aka fara samun wasu waɗanda dama da munafurci a zuciyarsu munafurcin sai ya fara bayyana sai mutum ya ce ni fa na dan bar gidana ga yadda take dan dan koma sai ya koma wani ma ba tambaya haka kawai zai sa kai ya wuce Allah madaukakin sarki ya yi ta bayani dangane da yadda suke faɗi suna cewa inna buyutana auratun Allah ya ce wa ma hiya bi aura in yuridu na illa tarara gudu kadai suke bukatar su muminai masu imani suka tsaya suka tirje akan haka ana tsakiyar haka akwai wani kafiri da ake ce masa amr ibn abduwad wadda babban kafiri ne ya yi zamani tun da su abu talib abokin mahaifin aliyu ne tun a lokacin kafirci to kuma yana daga cikin wanda suka zo za su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake ya halarci yakin badar yakin badar sai ya zama da musulmi sun ɗanɗana musu kuda sun ɗanɗana musu kuda shi yana daga cikin wanda aka yi marauni raunin har shekara ta zagayo bai warke ba wannan ya sa lokacin da aka yi yakin odu bai samu zuwa ba to da aka zo yakin azab lokacin ya samu lafiya sai ce to zai zo sai an ga rawar da zai taka wurin kakkashe musulmi wato yana da haushin abin da ya faru da shi a ya jagoranci su ikrama ibn abi jahal suka raba suka bi tsawon ramin har sai da suka je gabarsa suka samu wani dan guri wanda yake za su iya tsallakawa kawai sai suka tsallaka kamar su hudu suna tsallakawa ali ibn abi talib shi kuma ya ɗebo wasu ayari na musulmi su kuma suka zo suka datse wannan gurin sai ya zamana wannan kafirin ya hayo ya baro yan uwansa ya sa khandak a bayansa amma ga musulmi a gabansa ali ibn abi talib shi kuma ya baro gurin musulmi shi ma ya zo inda wannan yake kafirin yana da awon mubaraza shin akwai wanda zai yi mubaraza mubaraza shine fito na fito in ka isa ka fito mu buga wanda ya fi karfin wani ya kashe wani shine mubaraza yana kiran mubaraza ali ibn abi talib ya fita ali ibn abi talib matsayin ɗaya yake a gure shi da haka kafin ma ya tashi su sun saba da yake-yake tuntuni tuntuni kafirin gogagge ne a fagen daga kuma bai taɓa yin yaki bai yi nasara ba da aliyu bin abi talib ya zo sai ya ce masa dattijo ina ganin na samu labarin an ce kai duk abin da aka zo maka da shi guda biyu na alkhairi sai ka zabi daya ya ce kwarai da gaske haka ne ya ce to ina tallata maka musulunci sai ce ni da bukatar cewa da ya bayar bukatar ta ali ibn abi talib ce masa to sai mu ci gaba da yaki to sakamakon haka sai yake ce masa ina jin nauyin ka yana gaya ma ali ibn abi talib ina jin nauyin in kai makami a kanka saboda yadda muke da mahaifinka sai ce ni kuma ba na shakkan in kashe ka saboda yadda kake da kafircin sai ya kusata ya yi tsalle ya bar dokin ya ci komo ali ibn abi talib suka yi kasa suka ya mutse kura ta tashi musulmi na kallo kafare na kallo lokacin da kura za ta washe sai aka ga aliyu bin abi talib a ruwan cikinsa yana raba kan da jikin to wannan sai ya firgita sauran waɗanda suka hayo tare su ikrama suka yi maza wani ma yadda bakansa ya gude koma cikin rundunar kafare. so haka aka tsaya tsakanin musulmi da kafare sai dai cilla kibau da harbi da duwatsu da makamantansu an samu musulmi da kibiya da ake jifa a cikinsu an samu kamar musulmi guda shida wasu daga cikin malaman tarihi suka ce musulmi biyar ne amma shidan sa'ad bin abi wanda sa'ad bin mu'az ne shi kuma bai mutu anan ba sai daga baya jinya Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa da haka waɗanda aka kashe anan guda biyar ne cikin musulmi an kashe kuma daga cikin kafirai guda uku waɗanda suke su ma manyan kafirai ne daga baya Allah madaukakin sarki sai ya turo iska iska ta zo ta tarwatsa dinan kafara, tazarar da ke tsakanin su bai kai mita 500 ba amma ana iska a wurin kafirai wurin musulmin babu don ka gane aikakkiyar iska ce shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kuru Allah alaikum iz ja'arkum junudun fa arsalna ilai harihan muka aika da su da iska a kanta iskar ta yi ɗaiɗai da al'amuransu tukwanin da suke da abinci duk iskar ta wuce da su wasu 'yan tantance da bukka-bukka da suka yi da wuraren kwanciyarsu duk gaba da iskan ta wuce da su mutum sai da ya zama dole ya rike dan uwansa su rike juna in ba haka ba shi ma za ta fizge shi to da Allah ya taimake su suka ga ta sauka ta fara sauki cikin dare suka bi dare suka bar gari lokacin da suka bar gari shine Allah madaukakin sarki ya kawo bayanai dangane da yadda yakin ya kasance kokan biyu ne bayan an yi azab a ranar kuma aka tafi yakin banu quraiza domin waɗancan yahudawa da suka warware alkawari Allah bai bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta ba sai da ya je ya dauki mataki a kansu ya tafi ya je ya yi hukunci a kansu Allah ya karar masa da duk wasu kafirai da ke kusa da shi daga wannan yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha alwashin cewa ba zai kara bari kafirai su kawo masa hari gidansa domin sun kawo masa hari a Uhud ɗaya kenan sannan sun kawo masa hari a badar domin badar ma ba yaƙi ya fita ba kuma bai yi nisa da madina ba amma suka zo suka same shi har nan aka yi yakin uhudu har suka zo har uhudu aka yi yakin haza su suka taso daga inda suke suka zo ya ce to daga ranar bai ƙara bari don ran da ya ji labarin cewa allah sun zo ko sun shirya za su zo to shi ma zai tare su kuma tun daga wannan lokaci ba a sake kawo madina hari ba wannan ma ya ba da daman annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara ta zagayo saboda karfin hali irin na da jarinta sai ya shirya umara ya ce zai je ya umara bana fa aka yi wannan abu shekara da ta zagayo ya ce zai je umara kuma a makka zai je umara kuma 'yan makkan suka zo masa yaki wannan na nuna maka shuja'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri bai taba tsorata annabi ba da tanajin shi da komai kuma haka yake bukatar muminai su ma su zama ya kamata kafiri ya baka tsoro ba ya shirya ya zo zai yi umararsa nan ne fa suka ce aiko abin kunya ne ba zai yi ban washe ya yi umara ba da suka ga ya shirya da gaske yake suka nemi sulhu aka yi da hudaybiya da kansu suka ce sun yadda baɗi ya dawo ya zo yi har yanzu dai a siyasance ai kaga sun fadi tunda su suna ganin a siyasance kamar bai kamata a ce ya shigo cikin su ba to amma kuma dole zai zo ya yi umarasa. wannan izza da kuwar da musulunci ke da shi fa a baya ke kuma ko yau muka dawo wallahi Allah zai dawo mana da wannan karfin zai dawo mana da wannan karfin da haka mu shirya shirin da Allah madaukakin sarki ya umarce mu da shi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati mu bi dukkanin kafafen da muke muka tabbatar da mun bar gibi mu toshe wannan kafar mu cire kyashi mu cire hasada mu cire wani tunani na keta a mu wallahi Allah zai kalli mu sannan kuma zai ba mu mafita cikin halin da muke ciki a gurguje muka kawo dangane da yanayin lokaci ba zai yiwu mu iya karanta shafukan da ma muka muka bugo ba shafuka tara ne anan sannan a can cikin littafin gurin goma sha takwas so kaga ba zai yi ko mu iya karanta su gaba daya amma tunda mun faɗi sunan mawallafin na san ɗaliban ilimi za su koma su je su bi su bibici al'amari wannan gajeruwar kisa da muka bayar a sama na tabbatar da za ta taimaka mana gurin fassara ayoyin da za mu shiga tun daga ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure muna fata Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh